abduhu wa rasuluhu amma ba jama'a assalamu alaikum <clears throat> wa rahmatullahi wa barakatuh mun shiga dare na laraba wanda ya daidai da daren sha hudu ga watan raja hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka komawarsa madina yau shekara dubu da ɗari da arba'in da uku daidai da sha biyar ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu wannan shine kasan na talatin da uku a jeran giyar kasusuwan karatun wannan littafi na koyar da tarbiyya da ladabi na musulunci littafin al'adabul mufrad na al'imam amir al na fil hadith muhammad bin ismail al-bukhari Allah ka ji kanshi da rahma idan ba manta ba karatun da ya gabata mun fara babi na arba'in da ɗaya lokaci ya ƙure muna karatun hadisi na saba'in da takwas an ali ibn zaidin من Aliyu ɗan بن زيد haddasa ni محمد بن المنكدر shi ma mun ji kowaye shi alaramma ne gangaren tunai mai gaskiya yake cewa anna jabiran da Allah ya haddasa lallai jabiru ɗan abdullahi ya karantar da su wannan hadisin da za ka ji Allahu akbar Kala, Jabir ɗan Abdullahi ya ce, Kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle manzan Allah ya ce, Man kana lahu salasu banati, duk wanda Allah ya azurta shi da ‘ya'ya mata guda uku, wanda ke da ‘ya'ya mata guda uku, yi hunna. yana jan su jika yana tattaro ya runguma abebansa wannan hausa na yi yana jan su jika don matsalolin shi yana runguma wa ya fi hunna kuma yana isar musu kan duk abin da suke da bukata ba sai sun fita sun sa ƙarfi irin yadda maza ke ba shi ya ise musu abin a madadinsu wata nuska maimakon da ya ce wa ya hinna wata nuska idan ka duba za ka ga cewa take ya hunna maimakon ya hunna to ya hunna yana ɗaukar ragamar kula da komai na rayuwarsu kun gane ko wayar hamuhunna kuma yana matuƙar su, wanda duke da 'ya'ya mata uku kun gane yana jawo su jika sannan duk abin da rayu suke bukata maimakon su sa ƙarfi su yi abin don bukatar su irin yadda maza ke yi to shi a matsayin shi na ubansu to ya isar musu yin abin shi zai je zai kawo su ai ba 'ya'ya maza ba ne wa yarhamuhunna kuma yana tausayin su fakad wajabat lahul janna albatta yanke wanda ya ma mata uku haka yanke aljanna ta zama lallai Allah ya ce za a ba shi ita wajabat lahul janna aljanna ta wajaba gare shi a ba su albatta yanke jama'a kun gane ko faqala rajulun min ba'd al-qawm wani mutum cikin sahabbai a wurin sai ya buɗe baki ya ce wasnataini ya rasulallah har wanda ke da ‘ya'ya mata guda biyu ya jawo su jika ya isar musu ya tausaya musu hashi lalle aljanna ta waje ba gare sa jama'a kun gani Kala. sai annabi ya ce kai har wanda ke da 'ya'ya mata guda biyu inda ya ja su jika inda ya isar musu inda yara yana tausayin su to lallai kam ko 'ya'ya mata biyu kake da su ba na kaljanna lallai aljanna ta waje ba gare ka a baka ita Allah ka shirya ta mu to kaga wannan ruwaya ta watan wannan ruwaya ta jabir ɗan abdullahi malam ya ce za da ahmadu al'imamu ahmad a tashi ruwayar ya ƙara da cewa ba da qaumi an lauƙalu wasu malamai suna cewa da wasu cikin sahabbai a lokacin sun buɗe baki sun ce wa annabi sun ce ya ce wa annabi wa wahida har wanda ke da ya mace guda ɗaya inda ya jawo a basa jika inda ya riƙa yin abin da ya isan mata daga zuwa ce aiki irin na maza inda ya riƙe nuna tausayin shi a kanta har wanda ke da ɗaya ɗaya mace in yi mata haka ya rasulallah kun gane ko laqala wallahi da annabi ya ce wahidatun kama ya ce fi hadisi jabi da annabi ya ce hau wanda Allah ya bashi shi ɗaya ko ɗaya ɗaya Allah ya baka in dai ka ka ja a baka jika duk abin da ya kamata a ce an yi mata da ba ka za ta je ta zama kamar namiji to sai kai kake mata don ta zama kamar namiji sannan kana tausayinta saboda raunin da Allah ya mata to ko ɗaya ɗaya ce suka ce wallahi da an ce wa annabi har wanda ko ɗaya ɗaya aka bashi suka ce wallahi da annabi zai ce har wanda ko ɗaya ɗaya aka bashi inda ya mata haka zai shiga wallahi wajabat lahul janna jama'a kun gane ko Allah ka shirya ta kamar yadda haka ya zo a hadisin Abu Huraira Al'imamu tabarani ma ya fitar da hakan daga abdullahi dan mas'udin amma da isnadi wanda yake ne rauni kaɗan Allah ka tsaye babi na arba'in da biyu babu man ala salasa a kawaci. babin da zai magana a kan ɗaukan nauyin kula da ‘yan uwan kamata da kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko kusa uba ɗaya ko kusa uwa ɗaya kawai babin da zai magana a kan ɗaukan nauyin ‘yan uwa mata guda uku da kusa uwa ɗaya uba ɗaya kai ka ɗauki nauyin kula da su ko kuma uban ku ɗaya kai ka ɗauki nauyin kula da su ɗan uwanka ne ko wanda kusa uwa ɗaya kawai da su ka ɗauki nauyin kula da su kamar ka ji falala haka kuma hadisi na saba'in da tara an ayyuba Ibnu bashirin al-mu'awi an samo daga abu ayyuba wata al-mu'awi kaji kuma wani al-mu'awi an abi sa'id al shi kuma ya samo daga abu sa'id al-khudri kun gane Allah ka shirya da mu abu sa'id al shine sa'ad dan malik dan sinan an fi sanin shi da alkunyarsa kun gane ko kaga watan abu sa'idin wannan ai ba, ba suna ba ne alkunya ce kun gane ko kamar ka ce mutum baban wani ko baban wancan ai wannan ba suna ba ne alkunya ce to shi ayyubu ɗan bashir al-mu'awi asalin isa shine abu ayyuba kaga sunan shi ayyuba kuma yana da babban ɗan ayyuba. kwatan ɗan bashir al-mu'awi mutumin madina ne asalinsa ɗaya daga cikin ɓangaren gidan banu mu'awiya dan uwa ne na Umaru dan bashir tabi'i ne amintacce sai dai bai ta hadisan annabi da yawa ya halarci harra an di mai ciwo a can wannan yakin mikuna masu yawa ya rasu a shekara ta sittin biyar bayan hijirar annabi hafizu ibnu hajar yana cewa watan sanda ya ɗan manyanta a shekaru yana samun ɗan kurakurai aka ce ya rasu ne wata ya ce ya rasu ne a shekara watan ta saba'in da biyar kuma ana ganin ya ga annabi to yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kala lallai annabi ya ce la yakunu li ahadin salasu banati babu wani mutum da zai zan yana da ‘ya'ya mata guda uku da aka haifa masa, au salasu akhawati ko kuma yana da ‘yan uwa mata guda uku da mahaifin shi ya rasu ya bari, shi ya ɗauki nauyin kula da su, fa yuhsinu ilaihinna ya riƙa ƙoƙarin kyautatawa gare su, jama'a kun gane baya wasa wurin kyautata musu ‘ya'ya matan nashi ko kuma ‘yan uwan nashi mata guda uku fa yufsinu ilaihinna ya tsaya ya rika kyautata musu to mutum ba zai haka ba illa da halal janna idan an tashi kiyama sai ya shiga aljanna wato sai Allah ya bashi dama ya wuce aljanna da haka ya jama'ar musulmi mu sani ‘ya'ya mata na da wata falala ta musamman akan kula da su ga ɗan uwa fiye da ‘ya'ya maza don a karatu ba za ka ji an faɗa haka akan ‘ya'ya maza ba to katin ‘ya'ya maza kati ne kawai kamar su je ɗauki diga su shiga daji su yi ita zuciya amma ‘ya mace a ce ta ɗau diga ta je daji ta yi ice wannan bai dace da tsarin yadda Allah ya kamace ba to shi annabi ya kwadaitar da watan a ɗauki nauyinsu in kuma kai haka ‘ya'yanka ne da aka haifa ma uku mata ko ‘yan uwanka ne mahaifinku ya rasu ya ban maka su ka ci gaba da kula da su To ba za ka yi haka ba annabi ya ce sai Allah ya sa ka shige aljanna da an tashi kiyama baka da matsala jama'a kun gani Allah ka shirya da mu to mutum zai iya roƙon Allah Allah ya sa baban ya mutu dan ya ɗauki nauyin kannin shi mata guda uku to bai halatta ba kun gani kar mutum ya ji an ce ga falla za ka shige aljanna in ka ɗauki nauyin 'yan uwanka mata guda uku kana kyautata musu kwallon kai sallar dare na fula da ka gama ka ɗaga hannu ka ce Allah ina fatan samun falalna a wurin ka Allah ka kashe baban a uzu billahi wannan addu'a ba ta yi ba eh mm. shi ne ai za mu kai shi ne ai za mu kai wannan ya rasu ya ban maka su kun gane ko kuma da ran shi ya manyanta kai ka ce mai baba da abin da yaran nan ke bukata baba su mun magana kawai ka su ƙara maka magana amma sun kara maka magana ka warta ko su haƙƙin haka ne na ɗauka jama'a kun gane wanda ya kai haka to ba za ka yi wa Allah haka akan waɗannan 'ya'ya mata uku ɗin ba ya sai ka shiga aljanna da an tashi kiyama kaga falala ce kowa na gyaɗa kai abu ne mai kawanci mai sauƙi amma da wuya watan ita ya mace burkus kun san mun karanta a nan cikin tarbiyyatul aulad fi dauɗin kitabu wa sunna a ƙarƙashin ayar da Allah ya ce lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha' ya habu liman ya sha'u inasan wa ya habu liman ya sha'u zukur au yuzawwijuhum dhukuranan wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir wannan aya da Allah yake cewa mulkin sammai gaba ɗaya da kasai na Allah ne yana halitta abin da ya so san da ya so a iyan da ya so kuma inda ya so ya kuma ya sha. ya habu liman yasha'u inasan wurin kyautar 'ya'ya Allah na ma wani kyautar 'ya'ya mata gaba ɗaya na mai haihuwa kawai makici. kun ga wurin kyautar da mata Allah ya fara na 'ya'ya da yake yi sai ce ya habu liman sha'u a zukur wani kuma in Allah ya ga dama sai ya sa duka ‘ya'yan shi da Allah zai mai kyautar samu za ga ‘ya'ya maza ne. Wani kuma auyu yi zauwi da hundu kuranan wa'ina sa wani sai Allah ya haɗa mai duka biyu. Wani lokaci a haifa mai ‘ya'ya maza wani lokaci mata. To amma in har a haifa maka a farko to falala ce da daraja a gare ke zama ‘ya'yanka manya na farko-farkon mata ne Waye da ji almai shawaki ma wani kuma sai Allah ya samu rayuwa ne shi innahu alimu, Allah ya san hikimar da ya sa ya tsara kadir kuma Allah mai iko ne in ya tsara ba za ka yi ba ya za ka yi in ya tsara duka mata zai baka ya za ka yi in ya tsara duka maza zai baka ya za ka yi ya za ki in duka ya yanki maza ne Do wani tsaki da za ki sai dai ki mutu in dai za ki ciki ki haihu to namiji ka san mace in ta haihu ɗaya biyu uku ta ga maza ne to da ta ganta da shi sai gaban ta ta faɗuwa kafa ta ƙara haihuwar namiji saboda duk ya mace idan haihuwar farko ba ta yi na ɗa namiji ba to tana sai zama dai ta samu ya mace da wahala in ba fahimtar addini mutum ya yi ba namiji duka kaga 'ya'yan shi mata ne yana murna in ya gama ta shi na ta ciki sai ka ji gaban shi na faɗuwa shi ba kadda ya ƙara yawan mace to sai me ya haifi mace to haka mata su ma su suna son ne samu ƙawa aboki ya tira wacce za ta riƙa goya mata ƙannanta in za ta je anguwa su jera suna tafi haka suke mata aiki to wani ɗa namiji ne za su jera da wasu kato kawai su jera da ita amma idan yar mace ce wala ce ga kawai yarinya budurwa da uwarta in za ta je anguwa sai su jera suna tafiya a jere suna tira ka kusan da hauka yaro idan baban shi zai je wani wuri ya ce mu jera ku jera kuna tafiya kuna jera ka baban ka ai sai dai ka tsaya a baya amma su mata ba kai mata ba saboda kawai su mata ne sai ga kawai ta sa hijabin yarta ko ga yar ta sa hijabin ku gani yanzu zai yau kai ka sa wannan ba ai ko babbar riga shi ba za ka samu kai ko hular shi ma ba za ka samu kun gani da yawa za ku zo su mahaifinsu ya an raba gado kayan da aka raba an ba shi na mahaifin shi sai ga yana ta ɗari ɗarin ya sa ya ya ita ganin kayan ubansa ne ba amma Allah ya mace uwarta da ranta sai ga ta sa hijabinta yi eh, sa'uwansu <laughs> eh, mata yi eh, Allah ya kyauta to kun gari ko to ubangiji kamar yadda muka karanta da ku nan sahabin annabi wasilatu dan asqa kan wannan aya yake cewa ka karanta tafsirin shi al-muharrarul waji ka karanta tafsirin al-muharrarul waji ya kawo asarin sahabi wasilatu dan asqa yake cewa a ƙarƙashin ayan nan min yumnil mar'a yana daga abin da ke nuna albarka ya mace in an aure ta duk wacce ka aura yana daga abin da zai nuna maka ta zo gidanka da albarka ta biki habil unsa kabla zakar sammakon haifa maka 'ya'ya mata kamun ɗa namiji duk macen da ta ka aura da zuwa ka ya'ya mata ta fara zuba ma yana nuna auren na a addini mai albarka ne wannan macen aurenta akwai albarka amma a yau za ka ga mutane gaskiya saboda rashin gaskiyarsu ba su haifa musu ya mace garar gaskiya ne ko ka mutu wallazi na amanu wata ba'atuhum zurriyatahum bi imani alhaqana bihim dhurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min shay kullum ri'in bima kasabar hiya kuma karanta waccan wancan ayan mana da Allah ke cewa wa kana abuhuma salihan ai in dai uba ya zama na gari wallahi jama'ar musulmi bai da wata damuwa Allah kawkun alaikum wala antum tazalun kar ku tsoron kun ba ƴaƴa mata kar ku ji wani tsoro ba komai ai ku mutanen kirki abin da ya samu wancan dattijan kenan Allah ya ce wa kana abuhu ma salihan ai uban yaran nan mutumin kirki yaushe Allah zai bari ai shi lalace to amma kai kana neman ƴaƴan mutane kana zuwa kai kaza kana zuwa kai kaza da haka kana jin tsoron a baka ƴa mace saboda gudun abin da kai da 'ya'yan mutane za a yi da naka kuma wallahi ƙarya kake ai baka ci nanin ba nanin ba ta cin ka. in ko ka ci nanin wallahi ci nanin ta ci ka ka je ka lalata 'ya'yan mutane ka rika zaton cewa wai kai ai ba za ka da haifa ma mace to kar ka bari a haifa maka ya mace shikenan ba da an haifa maka maza ba ayan gama ƴaƴan ka maza duk za su aure duk sai su taya goma mata jikokinka jikokin duk zai zama karuwai kana kabari kuma na kai ma labari jikokin ka duk karuwai ne jama'a kun gani ka yi iyayenka wurin tsarewa mutane mutuncin 'ya'ya Allah zai tsare mutuncin 'ya'yanka ka iyayenka wurin tsare mutuncinka kar ka taɓa mutuncin 'ya'yan mutane an ko ka ji wani abu ka gani ba idan da ko za ka gani sai ka tuna an faɗa ko ba za ka da kyau ba jama'a kun gane ko Allah ka shirya da mu wani ya zo zai musulunta na biya bashi musulunci musulunci ce to amma ni ina son kaimin alfarma ɗaya ya rasulla na me ya ce ni dai zina ce gaskiya kar a ce za a hana ni a uzu billahi kai ce annabi ya ce a'a a'a ai ne yake so mai alfarma sai ya ce matso ya matso sai ya ce abin da nake so a wurinka za ka gaya min gaskiya kawai abin da ke so ka tsare ne ke ya ce wannan ba matsala sai ya ce to gaya maka fa ka ga duk wanda za ka je kai zina da ita uwar wani ci ko yar wani ci ko kannuwar wani ci ko matan wani ci ko yar wani ci za ka so to a yi da naka ya ce a ba su a ce a ah, to kuma haka kai in ka je yi za ka yi da uwar wani ne ko za ka yi ne da matan wani ko za ka yi ne da yar wani ko za ka yi ne da kannuwar wani ko za ka yi ne da yar wani to ba ka so a yi da naka to kana so kuma kai a baka ne ke da na mutane ce ka gaskiya haka ne kuma manzo Allah kai ma addu'a Allah ya cire min tunanin nan jama'a kun gani duk wanda zai je ya lalata da 'ya'yan mutane lillahi allazi la ilaha illa huwa duk wayanka duk da baraka sai an yi da rana. a nan na gaya muku malamai suka ce abu biyu yana bin jini na farko matsalar zina ga nan ƙur'ani ya yi mana ishara matsalar zina na bin jini lokacin da maryam mahaifiyar annabi isa ta haife shi ta ɗauko shi duk mutanen unguwa ta ruwa aka yi suka ce ya ukta Haru. ma kana abokin ra'a wa ma kanat ummuki bakiya, ke yar uwa annabi haruna wannan ɗanya ya aka yi ga shi kin yi naƙuda kin haihu a garin nan kowa ya san mahaifinki ba ɗan iska bane. Ka ga da an san mahaifinta ɗan iska ne ta yi ciki ta zo da ɗa za a ce ha ah, haba amma kan ai akuya ba ta yi ba barewa ba ta yi gudu ba dan ta yi rarrafe ai da ba ta yi ba ne ma ya kamata a yi mamaki Kika ce to garin nan da ya kwasan ubanki dai ba ɗan iska ba ne wa ma na ummuki a garin nan kuma kowa ya san mahaifiyarki ba karuwa bace ba mazinaciya bace to yaya aka yi ke ka ji kai abin nan har ga ciki kuma an haihu Allah ya ce fa a sharat sai ta nuna musu dan ku tambaye shi suka ce a kai fa nukallimu man kana fil madi sabiya ya za a kin nuna mana yaro kice mai magana da shi bayan yanzu aka haife shi ya sun mangoro da Allah ya gaya mana komai a ƙarshe dai ku dai tambaye shi ni ma ban san yadda aka yi ba shi ne yaro yanzu da faka ya shi ya buɗe baki ya kalle su ya buɗe ido ya ce musu inni abdullahi a taniyar kitaba waje alani waje alani mubarakan aina ma kun wa ausani bis salatu wa zakati wa barran bi walidati jama'a kun gane ko to ai faɗi ga yin wannan sai suka ce tab ai wannan yaro ko dan Allah ne ai wannan yaro dan Allah ne sai Allah ya ce ina ma kana na an yattakhidha min waladi subhana jama'a kun gane ku idza qada amran an yaqula lahu kun fayakun Allah ka shirya da mu so da haka wanda duk kaga yana kyamar a haifa mai amaci bai da gaskiya ne me wanda yanzu za ta tara maka zira'a a kankanin lokaci ka lura da kyau ƙannuwarka ta uku duk dabarar ka sai ta riga kawo uwar kuɗai uban kuɗai to sai ta riga ka wuri ƙannuwarka ta uku ƙarya kake kuma ka lura ka gani wallahi auren farko in za ka yi ka kalli wacce za ka aura kusan da kai da uwarta ko uwarta ta girme ka kaɗani ko kuma shekarun kuɗa ka lura da kyau ka gani karewa in ya muri bari bare ka wuri sa'akka kun gane ka kalli abin da kyau lokacin da za ka yi auren farko kalli wacce za ka aura idan da za ka binciki shekarun mahaifiyarta in dai ita ce ta farko to za ga kamar shekarun ku ɗaya wata ma ka girin mahaifiyarta wata kuma kai sa'a ne da mahaifiyarta kowa je bincika ya gani sai dai in tsohuwa ce ka auri yarta irin ta bakwai ko ta goma <laughs> ko yar autarta da haka babu wani dalili a shar'ance na ka kyamaci Allah ya baka kyamaci annabi yana cewa duk abubuwan rayuwar duniyar nan da Allah ya sa muku so ba abin da nake raina ke san shi wallahi ce dai Allah ya sa min ina son turare in fesa tare ko shi in kanshi na tashi a jiki na biyu ya ce sai kuma waɗannan 'ya'ya mata ina son saboda rauninsu ina tausayin su jama'a kun gani Allah ya ce wa idza bushira ahaduhum bil unsa dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hunin am yadsuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun Allah ya ce wa idza al mawqudatu su'ilat bi ayi dhanbin Kotilat, jama'a kun gane Allah ka shirya da to kaji annabi ya ce mutum ba zai zan yana da watan 'ya'ya mata uku ko kuma ɗan uwa uku da aka mutu aka ban mai su ko kuma baban shi zaransu ya ɗauki komai nauyinsu da yuhsinu ilaihinna ya rika kyautata musu ba zai haka ba illa da kalar janna da an tashi kiyama sai ya shige aljanna Allah ka ba mu iko Allah ka ba mu dama Allah ka buɗa mana babi na arba'in da uku babu man alaf na taho almarduda bukhari kenan babin da zai magana a kan wanda ya ɗauki nauyin ci gaba da kula da ash da ya haifa ya aurar almarduda amma da aka sako ko kuma mijinta ya mutu shiga gida kun gani babin da zai magana a kan wanda zai ci gaba da ɗaukar kula da nauyin ƙyarsa ta cikinsa almarduda wacce mijinta ya sakota ta ta dawo gida ko kuma mijinta ya mutu kuma gidan haya ta dawo gida sai uban ya ci gaba da yi mata komai Da ma kun gani to wannan yana yiwuwa ta ci gaba da yi mata komai idan uwarta ce a gidan amma in uwarta ta rasu sai kishiyar uwar ka ce za ka riƙe ma 'yar komai to za ka ga ita matar tana kishi ita ba ta san wannan karatun ba to bakin ciki take ma bari ka ji falal da annabi ya faɗi an abdullahi bin salih an samo daga abdullahi dan salih aljuhani an gane ko ya ce ƙala haddasa ne musa ibn ulayya Musa ɗan Ulayya kaga wannan sunan ba cika sashi ba sai dai ka ji Aliyu to muna Ulayya eh Ulayya namu Ulayya ce ba Aliyu ba kuna ku fata ne ko to gashi nan a'a Musa ibn Ulayya ibn Rabah ibn Kasir Allahabi. waliya imra'ata misra watan sanata 60 fiqatu rajulin salih yutkinu hadithahu ya yazid wa la yanqus ibn akbar yace man da bihi duka wuyin. an haife shi a Morocco ya rasu a Iskandariya a Morocco aka haife shi shekara ta 89 ya rasu a iskandariya shekara ta ɗari watan da sittin da uku Allah ka shirya da mu an abihi ya sa shi musan ya samu hadisin nan daga baban shi walaifu ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallama kala li surakati ko ibn ju'sum lallai annabi ya ce mu suraqatu dan ju'fum ala adulluka ala azami sadaqa in nuna ma a sadakar da ake yi daga cikin wanda ita ce mafi girma a gurin Allah duk abin da za ka ɗauka kai sadaka da shi annabi ya ce mai in gaya ma sadakar da ita ce mafi girma a wurin Allah na lada da daraja an gane ko aw min a'zami sadaqa ko kuma in gaya ma sadakar da in kai tana daga cikin mafiya girman sadakoki da ake yi kala bala ya rasulullah ya kwarai a sanar da ni ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kun gane kala sai annabi ya ce ibnatuka mardudatun ilaika yarka da aka sako ta dawo gida ko ‘yarka da mijinta ya mutu ta dawo gidanka an gane laisa laha kasibun ba ta da wani ne aikin da zai rika kawo mata abin da za ta rayu gairu ka in ba kai ba to ka kula da ita ka rika mata duk abin da ya kamata a ce an mata ci. to wallahi duk sarkar da za ka yi ba mai girman wannan ko kuma a cikin mafiya girman sadakoki da ake yi wannan tanci ka san akwai wanda fa idan mijinta ya sako to ubanta sai da ya shigo mata gaishe sai ya kaura kai kawai kawai ta zo za ta kara mai wani nauyi a gida kawai ta zo ko ɗanya ce abin da ba wani abu ba sai ce to aikin gani mu ba zaman kiran takura muke zaman nan takura muke to dan abin da mu ma da kyar muke ci ga kin kafu kowa kuma ku yi ki, kun gane ko to wannan bil abin da ka ba ta ba ka da dare ko ko saboda gori la tubdilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas wala yu'minu billahi zuwa kashi da ka baka da ladan ko ko ya cika. jama'a kun gani Allah ya tsare mu sai hadisi na 81 alhadisu sabi mukarrarun hadisin nan da ya gabata an maimaita kawo sa a wasu littafai ma'aftilafin yasir amma akwai ɗan ƙari na saɓanin yadda ka ji amma saɓanin ɗan kaɗan ne fil isnadi a isnadi ba a wani abu ba hadisi na tamanin da biyu mala ya ce anil miqdad anil miqdam ibn ma'ad ya kariba kaji wani suna ma'adi ya kariba anil miqdam ibn ma'adi ya kariba ko ma'adi ya kariba annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi ya ya ce na ji manzon Allah yana cewa ma amta nafsaka idan ka je kai sana'a ka samu kuɗi ka sai abin da ka ciyar da kanka kai da kanka da kuɗinka ka na hadisi akwai daɗi jama'a kai ne ka je kai sana'a ka samu kuɗi kai ne ka je kai aiki aka biya ka albashi ka sai wani abu da kuɗin ka ci ma na nafsaka duk abin da ka ciyar da kanka da shi da ka samu ta hanyar halas fahuwa na ka sadaka bayan ka ci ka ji daɗi wannan abin kuma za a rubuta maka ladan kai ma kanka sadaka mutane ku sun gani yanzu an tashi an tashi sallah ba kana zuwa gida wannan abincin na aka girka ba kai kawo ba kana ci kana jin daɗi kuma na biya kana da kana ta yin sadaka kai ba ka ciyar da kanka kuma za a rubuta ladan sadaka ka yi kun gane ko sai ya ce wa ma amta waladaka abin da ka ciyar da ɗanka kai ka je ka samu ka ciyar da ɗanka wannan abun ko ɗarka fa huwa laka sadaka ɗanka na ci kuma sai an rubuta maka ladan kai sadaka kuma wallahi ladan da za a rubuta maka na sadakar ya fi ladan da in kuɗi ka bayar aka tafi jihari da shi ko wani almajiri ka ba shi kowa ka ba bai kai ladan ka ba ɗanka ya ci ba ko matarka mutane ne suke wani kasan zakara haka yake yi sai ka ga kawai ya samu ɗan wani ko yaddawa ko gero ya goma ce ga yana ta yi haka kamar zai haƙi sai ɗan ɗaga sai ya shaƙi. kamar zai ci ko kamar zai haƙi sai kuma ya shaƙi. sai ka je wani kyara haka duk inda wata kaza take sai ga tashi ko a guje Ka san dole abinci ne duk ya gama tone ya tono amma Allah ba zai ci ba tana karasuwa a guje da ya haɗa kwa kauce aji mata a gaba ba ka da ladan komai da maka kaci yadda kanka kun gane to annabi ya ce abin da ka ciyar da ɗanka ɗan da ka haifa ka nemo ka bashi ya ci to sai dai kun ga da yawa mutane ba sa tunanin abin abin da suke kawo gida ana girkawa da matarsu da 'ya'yan suke ci da yawa mutane ba su ɗaukar sadaka suke wallahi tallahi sadaka kuma duk sanda suka ci sai an baka ladan kayi sadaka kuma da za ka ba wasu su ci ladan da za a baka in su ka ba to ladan da za a baka in wani kaba bai kai ladan da za a baka ba in su kaba idan ka ga irin ladan da ake ninka mutum na sadakar da ya in 'ya'yan shi da matan shi ya ciyar wallahi ba za ka ji ba ma ka kai wani ba ko me ka samu su za ka kawo ta ga mutane wallahi ba su son su rika kyauta ma ɗayansu, ba su son su rika kyauta ma matansu sai ga wani kawai a wurin fira sai a siyo ka ga ya sa an ji an siyo nama kawai na dubu biyu ko na dubu ɗaya kawai sai ga a wurin fira kawai an buɗe ana ci amma ba zai taɓa yi wa iya siyan na ɗari biyar ya kai gaban ƴaƴan shi ya buɗe su ci ba ta wace dabara ce wannan in dai lada kake samu kake son ka samu to na can yafi in kuma riya ne to shi kenan ba lada dan da yawa na haka riyan ne ma Allah dai kyauta Allah ya tsare kun gani kuma marukuci idan kana son Allah ya taimake ka ka iya wannan to ba sai ka girma ka taurari ba in ka riga girma ka taurari ba fa za ka iya ba amma yanzu da ƙuruciyar ka samu kai aure ko ya ka ɗan samu kuɗi siyo ɗan kifi nama ɗan abin nan fruit haka ka zo da mamanka to in ka saba da abin da ka samu sai ka ɗan so ka kawo gida tun kan kai aure to za ka ga in kai aure eh, za ka ci gaba da suwa kuma za ka raba ka kai gida wurin iyali ka kai wurin mahaifiyarka yanzu akwai wanda matar shi za ta iya cewa ba ta taɓa sanin ranar da ya siyo kaza ya kawo gida aka cewa ba ta taɓa sanin ranar ba kun gani saboda lalacewa fa yanzu ka san miya a yanzu ba lami ake ba lami ce gaba ɗaya ba lami ake ba lami ce gaba ɗaya tsuran lami saboda an ba a sa nama ba to ana watsa wake to daidai da waken yanzu ba a watsa shi kaga abin ya wuce lami yanzu lami ce tsuran lami haka ke miyar gida sai ya ga mutum ya zaga wurin mai balangu a titi a tsaye sai ce zage mu guda biyu sai a zage mai biyu ko ce a ɗayan kamai na ɗari uku ko ɗari biyu balangu kenan amma gaba ɗaya ya manta da kira to ba daidai ba kuma bari ku ji wa ma fi min shay'in fahuwa huwa yukhlifu ka gwada a abin da Allah ya baka ka yi ƙoƙari ka ɗan ware wani abu ka sai abin da in ka kai gida iyali za su ji daɗi da 'ya'yanka da matanka Kawan an ɗan kwana biyu ka je ka siyo ƙashin rago kawai na dubu biyu ko dubu uku ka kawo gida kawai a sa a da niyyar kyautata ma iyalinka da 'ya'yanka wallahi sai Allah ya mai ma gurbin abin da kai sai kuma ya nan kama a mutane ina a garin kawai Wai dan me zan ji daɗi su ji daɗi to dan me ko ba za ka ji daɗi su ji daɗi ba shine kake ganin da yawa yara idan sun ɗago su ma suna samun aiki wallahi ba za su rika taimakon iyaye ba saboda akwai abubuwan da ya kamata iyaye su rika yi to sun ki musu shi kuma ya taso yanzu ya ɗan samu sana'a ko ayi. ba zai rika kyauta mu ba Allah ya kare annabi ya ce fa huwa laka sadaka duk abin da ka ciyar da ɗanka ko ɗarka to wannan abin sadaka ce za a rubuta ma kana zuwa lahira in aka fara fito da lace na sadakokin da ka taɓa yi ga duk abincin da kai ta ciyar da 'ya'yanka da matanka duk ga nan kawai a jerin sadakoki da kai kuma kun ga a lahira rana ce ake yi ta bala'i da masifa amma annabi ya ce mutum na fi zilli sadakati kawai sai ga wata inuwa sadakokin da kai ne kawai za ci wata rumfa kai kaɗai ne za ka iya shiga ta tsaya sai ka shige kawai ka tsaya duk rana kai kana cikin wannan inuwar sadakar da karka yi har da sadakar da karka ciyar da 'ya'yanka da matanka wa ma amta zaujaka abin da karka ciyar da matarka to kaji ko to kai da baka da mata dai ka samu falala ka ciyar da kanka ko baka ba kai ma dai ka samu shiga tunda baka da mata to wani kuma damuki ne maniki ne shi kankamo ne wani hakan shi bai cewa ba zai ba zai iya siyan mai daɗi ya ci ba kuma kuɗin shi kun gani abin da ka ciyar da matarka fa huwa laka sadaka wannan sadaka ce sai ya rubuta maladanta wa ma at'amta khadimaka yaron gidanka da ke muku wanke-wanke da wanki da shara da kai bola abincin da za a bashi ci a gidanka sai an rubuta maka ladan kai sadaka Allahu akbar to ana nun lokaci ya yi, za mu tsaya a nan karatu na na hmm. a baka ba ɗanka zakka Eh? ai ɗa yana nan a ɗanka musamman yanzu ba ta ƙarƙashin wani ta dawo ƙarƙashin ka ne sai dai idan tana da 'ya'ya manya ka gani to yanzu tana ƙarƙashin 'ya'yanta ne ba ƙarƙashin ka ba dan bari ku ja musulunci wani tsari ba idan mace tana da tsamewa yau an fa ka zo neman aurenta wanda ke da haƙƙi ya zama waliyin mm. teba da ita shine ɗanta kai uban sai dai ka shigo shaida amma wanda ke da haƙƙin ya ce ya ba da ita wanda ke da haƙƙin za a zo maganar neman auren ta a mai magana to shine ɗan da ta haifa saboda shi uba barkuji wani lokaci shi zawarcin nan ko mawaye zo kawai gari a auren da ita huta shi ko ɗa ba auren ta ya darishi shi ba waye zai rike mai uwa da mutunci waye kuma zai darjanta mai uwa so da haka don wani ɗan galala galala haka don yadda ya bincike ya gane kana da wani ɗan wallahi ba zai da aura ma uwa shi ba ba haka ba ne kama shi ubanta shi gani zai kawai dare dai kawai ta dai kai ce auren da ya kawai an dai huta to da ko ba zai da wannan ba shi sa musulunci ya ce ɗan da mace ta haifa in dai ya haɗa hankali shine waliyinta kun gane shi sa ka ga da yawa ake samun matsala idan mace mijinta ya rasu tana da 'ya'ya masu wayo sai ga kawai wani ya ɗan fara zagayowa da ya ga ka zo mai wurin uwa sai ga yana maka wani kallo yana zaga ɗan ji wata magana ko mun kankantarta da ka zo sai ya tare ce malam ka ƙara zuwa mana gida malam ka ƙara zuwa mana gida ita ba ta san waya hana shi zuwa ba kuma ɗan ta ne dan kana je sai an yi aure ka je ka riƙa wulaƙanta musu uwa Allah ka shiryar da mu da haka in akwai ƙarƙashin wani ba kai ba to sai ka iya bata kamar ɗa ƙarƙashin ka yake amma an kafin da shi a gandu to sai ka iya bashi shi ne muka ce ai ƙarƙashin ka da yanzu ta kai ne mahaifinta sai dai in tana da 'ya'ya in tana da 'ya'ya masu hankali kuma suke mata komai ta ga shi ma uban ya san ta fita a karkashin shi yanzu tana karkashin kulawar 'ya'yanta to yadda bukata a taimake ta sai kamata eh Allah ka shirya da mu za mu tsare insha Allah subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk to ai kuma suka bayan la'asar sai yana so ya rama sallar da ake binsa bayan jinin ya ɗauke a to malam mutum ne ya yi wanka bayan la'asar sai yana so ya rama sallar da ake binsa da ban gane ba ne yanzu mace ce na ce tambayar ai ko da ke dai to ta yi gaskiya mutum ne amma na za ki ce ni ce to sai wani saurin gane ba kuma ka a ce haka ta ce a to mace ba mutum ba ce mace mutum ce eh mutum ne wanka bayan la'asar sai yana so ya rama sallar da ake bin sa bayan jinin ya ɗauki sai magariba ta kusa ta kusa yi shin zai yi sallan ne kafin a kira magariba ko zai ɗan jinkirta ta ya haɗa da magariba malam tambayar mutum malam malam da ya tambayar mutum ne ana ba shi wannan to ba dai fara ansa waccan eh bari fara ansa wacce idan wato jinin mace ya dauke bayan la'asar in dai ba rana ta faɗi ba to maganar gaskiya tsaya ki in za ki wanka har ki fito ki iya yin raka'a biyar rana ba ta fada ba to azar da la'asar suna kanki zaki la'asar raka'a hudu a azahar raka'a hudu kuma ki samu ki la'asar raka'a ɗaya kamun rana ta fada amma idan kafin rana ta fada daga wanka ki zo ki sallah abinda kika san zaki iya samu shine raka'a hudu kawai to azar ta fadi la'asar kawai in kin wanka za ki sannan ita sallah ta farilla babu wani lokaci da aka hana ramata da aka ko da rana ta sunkuya gaye za ta fada to za dai kira musallar da ake wanki kun gani akwai wani karatu da muka yi a nan sanda muna karatun ishmawi a littafin fikihu sunna lin nisa'i wa ma yajibu an ta'rifahu kullu muslimatin min ahkami na sayyid salim abu malik ke ki je ki saurari karatu wannan littafin akwai wasu bayanai muhimmai game da matsalar kumata kan matsalar haila da kuma sallah mun tattauna kuma kasusuwan suna malam ɗaya tambayar mutum ne ana bin shi ya saro ana bin shi mutum ne ana bashi ya saro ya duka ana bashi ya saro ya duka sai a yadin a yi masa ragi wannan ragin da aka yi masa zai iya amfani da ragin da aka yi mishi ya siyo nasa yadin ya siyar da kuɗin mutane koko misali duk sanda ka ba da kuɗi a je a siyo maka yadi bandar misali fiye misali bandar fiye kowane bandar ana siyar da shi ne a dubu talatin da biyar amma kai da kaje sai aka yi maka ragin watan dubu uku kaga dubu shida za ka samu a bandar biyu ɗan bandar goma ne za ka samu dubu talatin to ka ka samu kuɗin wani bandar to za ka iya ƙaro wani bandar da ragin in ka zo ka dawo shi ka bashi na yawan kuɗin shi da kai lissafi kai kuma wannan ka sa shi a kasuwa kai ma ka siyar ka samu jari ƙarya ne baka samu jari ba duk ragin da aka yi kana dawowa ka bashi kuɗinsa duk ragin da aka yi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tura wani sahabi ya ciwo mai rago kuma ya gaya mai irin surar ragon da zai ciwo mai yana zuwa kasuwan nan sai ga irin ragon kuma ya ga kuɗin da aka bashi daidai ne kuɗin sai ya ce bari ya ɗan zaga kasuwan nan ko za a iya sawo manzan Allah rage yana zaga sai wani ce kai ai ka ga ragunan nan inda za ka je kasuwa kaza to gaskiya za ka samu sauƙi sosai akan irin waɗannan raguna sai ya bar kasuwa kawai sai ya tafi can yana zuwa irin ragunan da annabi ya gaya mai kun gani dinare ne biyu irin ragunan da annabi ya gaya mai da ya je can sai ya samu raguna biyu a dinare biyu kun gani sai ya siyo su yana fitowa zai tafi wa annabi da su sai kuma wani ya tare shi malam da Allah ka taimake ni ban san karasa kasuwan nan inda ya na ciyarwa ne ka siyar min da koda ɗaya ne sai ya ce za ka siya dinare biyu ya ce ga su sai ya ciyar mai da ɗaya ya koma wa annabi da rago da dinare ya ce ya aka yi ya ce maza Allah ai kaji kaji da na je kasuwa kaza na samo biyu a dinare biyu na fito kuma zan dawo akan hanya wani ya tare ya roki arziki in siya mai na ce nawa za ka siya ya ce nawa zan siyar mai na ce dinare shi ne ya biya ga dinare biyinka ga kuma ragonka annabi ya mai addu'a ta alheri ya ce ya Allah wannan ko ya daga zai siyar Allah ka sanya sai ya ciri ba Allah ka sanya wa abin albarka wallahi jama'a ƙasa in ya tara ƙasa ya fito nan titi kawai tara kasa ya kakkasa wallahi ma ba za ta yi ba an siye ta duka ya ya ce addu'an maza Allah to bari ku ji annabi ya karbi ragon shi kuma ya karɓi kuɗinsa kai in kai aka yawa ka za ka shi ta da ma na san da na rike kuɗin wallahi to haka ko da ɓarawo kun gane wannan ba ka da duk wanda ya tura ka siyo min kaza bai ragin da aka samu ka damai da abin shi wannan ne musulunci kuma wannan shi ke nuna kai mai amana kuma ya rage nashi shi da ka kawo abin ko dai ya dan baka wani abu ko kuma ya rike abin shi kuma in ya rike kakka je kana surutu dan abin da ka yi shari'a kai shi ma abin da ya kudin shi ne shari'a yi eh yawa eh to cin Allah sare kin gane muna ta mirin kan maza to kan mata dai ake magana mata suna da irin wannan ɗabi'a duk wacce za ta je Kano tsarin kaya wata ce da Allah nemi mun a tafa iri kaza da kaza idan ta je din ragin da ta samu to wai nata ba ki bane ba na ki bane wannan a kaza ki so ta yi to sai a yi lissafi kuɗin mota nawa kika kashe to ita a ciki nawa za ta baki amma wancan nata ne Allah kyauta mutane da yawa da ya suke ta rashin sanin shari'a na'am wannan shi kenan shi ne yardan maka ɗan kan mutum ne ya baka gida ka siya sai ya ce miliyan sha ɗaya ni nake so a kama amma ko mai kuka samu a sama shi kenan ni dai ba zan ba ku ko suna zuwa ko suka sa a kasuwa da tayawa sai aka ce nawa suka ce miliyan ashirin da biyar aka buga aka buga dai suka siya miliyan ashirin da biyu to ku ja baki ku shiru ka ku gaya mai ko ba ka ba na uku samun ku ce a kai ne mun dai da sabu wani abu kama hannu na yi Biyan da zai kuku ga tun da shi ne ba ku ya ce komin Allah kyauta wa alaikum salam na eh hmm. na watan barkuci shi kasuwanci in kana son kukuta abin nan dubu goma amma ba ni da ce ciya za a samu sai na ce maka jira sai in tafi shagon da nawa dubu goma ko da rage kun gane ko sai in je da kuɗi na in siyo amma ba zan je da kuɗinka in ce zan siya ba an samu raguwa kuma in riƙe raguwa shari'a ba ce ta ba kun ji ɗaya ko in baka da kuɗin sai ka je da kanka wani ino eh, za ka ce mun da abun nan sai ya ce dubu takwas da ɗari biyar sai ka ce to da Allah ban mun na karɓa bashi ko kuma ka ban mun zan je in siyar in na siyar zan kama ka. ni kuma na ɗan samu wani abu ka gaba da kuɗin shi ka je ba to wannan ya halatta Ka kamar musu da kayan shi.

dama muna irin haka an zo wuri na kayan wuri na ya kare abin nan dubu takwas mu muke siyar mata tunanmu amma ko muna siyarwa dubu tara ana tambaya na na ce dubu tara ne to fito min da siyar ce ina zuwa da zuwa kawai sai na je na ɗauko shirin da kai ya nuna ta. ya je ya siya wannan shirin na sukutu ridan yana nuna kayata zai je ya siyar ne ɗan abin da ya samu ya dawo maka dubu takwas ɗin da kun sa kuke siyan da tunan ka gani amma abin da aka hana shi ne ya baka kuɗi dubu tara je ka siyo min sai ka je ka ce ma wannan da Allah ina dan so a rage mu sai ya ce to tun kai ne kawo dubu takwas sai ya baka ka ba shi dubu takwas dubu ɗaya ka soke ta a biyu wala ka ci haram kar ka karɓi kuɗin shi ka je in a kowane jejeniyar a tsakaninku kana zuwa za ka ga wani haka ne haka suke yi wasu akwai nauyin 'yan kasuwan da za ga suna kun gani kawai za ka ga ina shagona da abin da aka tambaya sai ce mai ina zuwa sai ga kamar su zai yi wala shagona aboki zai ji yana zuwa a gaban shi kawai sai ya tattara wasu abubuwa sai ce na ɗauki kaza da kaza da kaza saboda kai mai shagon ka san na san kuɗin ni ma na san kuɗin da na ɗauka shi zan kawo ma ka kuma san in na tafi da shi riba ce zan je in samu da yadda ka a kayanka wannan ba haramun ba Allah ya kyauta za mu tsaya ne insha Allah jama'a karatu sai gaba wa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu